Barka da zuwa tashar tsakar gida. Jaruman Kannywood hudu da suka rasu suna da karancin shekaru. Ɗaya daga cikin babban abu a duniya mai girgiza zukatan jama'a shine mutuwa, duk da kuwa an san dole ne kowa ya ɗanɗana ta. Babu shakka mutuwa dole ce, tunda Allah ne ya tabbatar da cewa kowane mai rai sai ya ɗanɗana zafinta. Masana'antar fina-finan Hausa wacce aka fi sani da Kannywood ta ɗanɗana rashe-rashe da dama, daga ciki kuwa akwai 'yan mata a masana'antar waɗanda suka shahara. Ga wasu daga cikin 'yan matan masana'antar da suka rasa rayukansu da ƙananan shekaru. Na ɗaya, Balaraba Muhammad Balaraba jaruma ce da ta yi farin jini a masana'antar fina-finai sakamakon hazaƙa da iya gogewa a wasan kwaikwayo da ta yi. Allah ya karɓi rayuwar jarumin Balaraba Muhammad a ranar 13 ga watan Maris na shekarar dubu biyu da biyu. Ta rasu sakamakon mummunan hatsarin da suka yi a kan titin Zariya zuwa Kano. ya ta rasu yayin da ake kan hanya kai ta ɗakin mijinta bayan ɗaura masa auren da ake da jarumi Sha'ibu Lawan wanda aka fi sani da kumarci. Za a ci gaba da tunawa da jaruman mai shekaru takwas, sakamakon rawan da ta taka a cikin fina-finan firici da wayya da tasiri. Ta biyu, Safiya Ahmad. Marigayyar jaruma Safiya Ahmad ta rasu ne bayan gajeriyar rashin lafiya da ta yi a garin Kano a shekara ta da goma. Hazaka jaruma na cikin sharafinta yayin da mutuwa ta ɗauke ta. Babu shakka za a ci gaba da tunawa da ita akan gudunmawar da ta bada a wajen ficen masana'antar. Wasu daga cikin fitattun fina-finan jarumar sun haɗa ta Rugun Tsimi da Gobe Rana ce, ta rasu tana da shekaru da bakwai. Na uku, Maryam Aliyu. Marigayya Maryam na daga cikin 'yan matan masana'antar fina-finan Hausa masu matuƙar farin jini a lokacin da take raye. Ta bayyana a fitattun fina-finai masu suna Sarki Goma, Rugun Tsimi da Attajirai. Ta rasu ne yayin da take naƙuda za ta haihu a cikin watan Afrilun shekara ta da 2011. Ta rasu tana da shekaru 25 a duniya, kuma ta bar mijinta Musbahu Ahmad, wanda jarumi ne a masana'antar. Na hudu Fatila Muhammad. Fitacciyar jarumin masana'antar fina-finan Hausa wacce ta yi sharafi daga shekarar 2011 zuwa 2014. Ta rasu a ranar 29 ga watan Agustan 2020 bayan gajeriyar rashin lafiya. Tana ɗaya daga cikin jarumai masu matuƙar salo da farin jini a masana'antar. Matashiyar jarumin tana da wani irin salo na bayyana a wasan kwaikwayo wanda ke saka zukatan masu kallo cikin nishaɗi. Tauraruwarta ta fara haskawa tun bayan da ta fito a fina-finai masu suna Hubbi da Basaja. Babu shakka waɗannan fina-finai sun saka sunanta ya ɗauku ga mabuta fina-finan Hausa. Za a ci gaba da tunawa da ita matuƙar za a ambaci tarihin masana'antar fina-finan. Taris tana da shekaru 27 a duniya.